ƙaryata ne. Ya ƙaumi la as'alukum alaihi ajira, in ajiriya illa ala alladhi fatarani, afala ta'qilun. Ya ku mutane na ba na neman wata lada a wurinku. akan abin da nake isar muku daga Ubangiji na kuma nake kiran ku zuwa gare shi, babu wanda lada ta yake kansa sai Allah wanda ya halicce ni shin ba za ku gane hakan da hankalinku ku amsa kiran da nake yi